da kawai da ganin mutane sai ka ce wani mu tsaya. Ku tsaya mu mame. Wai kun san me yake faruwa? Da kuka taho ina za ku? Gari muka zo mara. Gari? To ai ba hanya. Ji! Me dalilin ba a shirye saboda kolora. Allah malam da dakata. A binni a ce Korona, ƙauyen ma Korona, to me kawo ta nan? To ana ma take ita Korona? Ta fi guda takwas wata. To ai ba ita ana. Akwai. Ni da garin uwata. garin ubana da ko iyali na in dawo gida ka ce mun ba zan shiga ba idan mai gari ya kama ka suna da abin da za su ce to da a'a in da yadda za a yi kawai ya ba da shawara yadda za a yi ya za a yi ka ce ana maganin mai gari zai kama mu a mana bulala tun da na zo garin nan ba mai hana ni shiga kuma ina da kofar da zan shiga sai mu ganta waye abin nan aka fito da kuɗi tun ɗazu amma kana kama kale kuɗi ashe kana da kuɗi kai ba shi ko ba in bi ya bayar me ya kawo ɗaya bangare na a'a hada masa biyu ka karɓi wannan kai hakuri da su wannan ma ke ki karɓa ki rike kai gashi banda wannan wa'annan mutanen da ka ban guda biyun nan ka gan su ba wani dalili da zai haɗa ni da kai ba wata alfarma ba wata rana da zan iya maka amma tun da ka ban wannan dole ina da ranar da zan maka ka san ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ana annoba kakka shiga in kana ciki kakka fita na haka ni zan kai ku inda zan killace ku cikin mutunci ba tare da mai gari ya gan ku ina za mu bi amma daga nan mu za mu ba gun sai dai kai ka tafi ku amma ni bin sa zan kin san abin da yasa zan bi shi ah. saboda ya hada ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kuma an gama magana mu je kawai Me da ahí. sallah za mu yi yayi ina kuka wannan dokar doka eh dokar tazara a tsakani bana ta ku wai kai jayi wannan kai wani irin nan mutum ne yanzu kowace fitina ta taso birni da ƙauye a cikin birni ma sai ka ɗauko ta kaka mana ita ƙauye dokar gwamnati ce kuma mai gari ma ya faɗa ko mai faɗa ya ce a dinga ba da tazara ba to idan mai gari ya faɗa maganar mai gari magana Allah ce Eh? ko an ce dole in an bi na gaba shine an bi Allah idan idan na gaban ya zama mutumin kirki muka bi shi ne magana ah yanzu dai ba za a gwajin Allah mai iko wai kai ja idan Allah wai a'a da ya tukuna kai yanzu har ka kai lokacin da zaka zo ka gyara mana sallah a yi haƙu to kai ba kai sallah ba ah,